Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Wani abin da ya fara zama ruwan dare tsakanin ma'aurata musamman matasa da 'yan boko shine yawan mace-macen aure. Yayin da a ƙasashe masu tasowa iyaye suke shiga tsakani da nufin sasanta ma'aurata idan aka samu saɓani da ke barazana ga ɗorewa auren. Ƙasashen da suka ci gaba sukan nemi taimakon ƙwararru domin samun maslaha. A yau, shirin domin iyali ya gayyaci ƙwararru a fannin zamantakewar al'umma musamman ma'aurata da nufin ba da gudunmuwa ga wannan yunƙuri. Muna kuma tare da Malama Maryam Lemu da kuma barista mai nasara kogo faskari a cikin tattaunawar da wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta jagoranta. Maryam Lemu ta fara da bayyana abin da take gani yake janyo yawan mace-macen aure. Lallai problem ɗin da muke dealing with yanzu mutane suna ɗauka al'adan ƙasa da ba namu ba suna shiga da shi cikin gidansu kuma suna ɓata addinin musulunci da yadda ya kamata mu yi tahiya da shi. To wannan wai su ana gani kamar wayewa kenan yadda kika faɗa za ki ga an ɓata kuɗi an ɓata lokaci an shiga har planning committee na buki amma ba na aure ba ba na zaman lafiya ba daga mazan mu zuwa matan mu dukansu ni problem da ni nake gani shine tun suna karami ba ma koya masu abin da ya kamata su sani na cikin addini yadda za mu zauna tare da juna mutanen da mai gidana da ni muke counseling a lot of them muna tambayan su inda kuka yi kuskure ya aka yi ba ku bi abin da Allah ya ce yake son ku yi ba sai ki ga su ce ba su ma san ne ba rights and responsibilities din nan na couples abin da Allah zai tambaye mu ne ma amma ki ga tun suna yara ba a koya masu ba har iyayen ma su karan kansu ba su sani ba to for us mu mun ga cewa foundation thing is wrong because so <laughs> from the very foundation idan za mu zona mu bi yadda Allah ya so mu bi mu harka da juna kuma yadda annabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yi da matan shi har yaran shi wallahi ni na san 90% of problems da matsaloli da ake samu yanzu a cikin aure ba zai fito ba so cikin problems kuma da ni na ga ke kawo matsala shine yaran mu of course za su tashi ba abinda muka ce su yi ba za su yi abinda suka gani ne to in har gida gidan da suka tashi ba su ma ga yadda zaman lafiya yake ba tun ga iyaye suna faɗa ba su murmushi ba su hira da juna ba su zama as a couple ko da ma polygamous relationship suke ciki ko da ana barista polygamy in Hausa wato abin da ake nufi aure ga mace ta zo ta samu sauran mata miji mai mata Yau wato idan muka cika haƙƙin mu da ya kamata mu cika wa matan mu haƙƙin su da ke kan mu ko mazan mu wallahi ko da mata hudu ne insha Allah za a samu zaman lafiya ba wai ba za a dan samu matsaloli ba ba cika haƙƙin nan da Allah zai tambi mu shine foundation ɗin. so for me my focus cikin wannan abubuwan da nake koyarwa shine mu san me rights din mu da responsibility me haƙƙin da mijin mu ke da akan mu me haƙƙin da mu muke da akan mazajen mu mu cika wannan dan Allah zai tambaye mu kuma karshen ta idan ba mu cika ba akwai problem a gaban mu in muka koma wurin Allah so mu fara da wannan sai kuma me kuma muke bukata me kuma ya kamata mu koya batun halin mu hali kyakkyawa a lot of us mun focusing yara mata muna ce masu idan baki kaza ko baki koya wannan ba mijinki fa ba zai soki ba to mazan fa mu matan babu abin da mu ma muke nema ne a wurin mazajen mu sai ki ga ba a koya ma mazan wannan ba sai su ma su zama ma matan problem but yanzu biggest challenge da naga muke facing focus din mu ma ya tashi ya bar wannan ana wani feminism ana manta cewa dukkan mu karshen ta zamu koma gaban Allah kuma idan ba mu ci cika abubuwan da ya kamata mu cika ba as muslims mazajen mu ko matan mu nan ne matsala zai taso a cikin relationship mm-hmm. so there are abubuwa da yawa da ya kamata mu sani mu yi covering da yaran mu kafin su shiga aure mm-hmm. kuma problem din da yawan su ma ba su sani ba balle su ce za su iya koya ma yaran su To barista bari mu koma gare ka a tsawon lokaci da kake wannan aikin sasantawa ko kuma ba da darasi game da zaman aure ko me ka fuskanta a cikin yadda mutane ke mu'amala aure musamman musamman a yau? To abin da na fuskanta wato tun farko ne ake kashe auren tun kamin ma a daura. Ah, Kuma a daura aure ake kashe aure saboda fahimtar shi aure din tun farko ana juya shi a baibai. Aure ibada ne. Amma da yawa suna ɗauka aure a matsayin rayuwa ne. Idan ka ɗauki aure a matsayin rayuwa to za ka yi kokari koyaushe ne ka gani menene zai kawo maka jin daɗi me zai kawo buƙatar zuciyarka me zai daidai da ra'ayinka. Idan ko ka ɗauke shi akan matsayin ibada ne to za ka san cewa ya yana gaba da kai domin akwai ka'idoji da sharuɗoɗi da aka shirya tun farko a al'ada arewacin Najeriya kuma a al'adar musulunci ana bukata a yi bincike kafin a yi aure ma'ana a samu abin da ake kira da turanci courtship a kasance ana neman aure kana zuwa kuna kokarin daidaituwa ku samu fahimtar juna to tun a nan sai neman aure ya taho da karere karere neman aure ya taho ba da gaskiya ba neman aure ya taho tare da tushe wanda yake na wasu al'adu wanda ba su daidai da inda za a yi zaman aure auren ba neman aure kuma ya taho kuna yin shi kuna tuntuɓa kuna neman shawarar waɗansu waɗanda suke waje do aure idan ya kasance shawara da ake nema na zamantakewa ya wuce tsakanin miji da mata har an nemi a sa wasu su zo su rika ba da shawara ko da iyaye ne to an bi hanya wanda yake auren zai lalace hmm. kuma aure shi tun farko magana ce ta a tsaye da gaskiya idan ka tsaye da gaskiya to ka san cewa Allah na ganin ka kuma ka san cewa abin da ka shirya kenan ka fito ku yi magana daidai ka kokari ka gani cewa wannan nauyi nauyi na ibada wanda za ka ɗauka daga Allah ba wai za ka yi ne domin kawai ita ka faranta mata rai ko kuma ta so ka ba a'a abu ne wanda yake ka tsaya kai la'akari da me karfin tattalin arzikin ka menene wayewar kanka daidai da zamanin yau daidai da fahimtar ka yaya darajar inda ka fito da darajar gidan da ta fito duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke a rika la'akari da su maimakon a tunanin aure na fuskar jari na fuskar <laughs> kawai a yi rayuwa a zamantakewa a ji daɗi ko a samu wani ɗaukaka to da yawa inda ake barin abin kenan sai a zo a yi aure sai ka ga an yi aure amma kuma zamantakewar ta gagara saboda akwai gidi mai girma tsakanin al'adun da kuma tunanin waɗanda suke nan wurin to abin da yake faruwa kenan da yawa kuma iyaye sai su zama da an yi aure sai su koma gefe guda su naɗa hannunsu su kyale miji da mata a zama su za su shirya taswirar su to wannan ba haka bane ba akwai bukata shi ne fahimta tsakanin mutum namiji da mace akan ɗauki shekara arba'in kamin a gama fahimtar juna to saboda haka aure na bukatar hakuri da tako aure na bukatar idan aka ji wani abu ba a fahimta ba a yi kokarin yin bincike a rika tattaunawa ana yin musayar ra'ayi tsakanin juna miji da mata musamman ma lokacin da kuke kawunan ku guda biyu suna akan filo daya to a lokacin ku rika yin shawara wadda take zuciya da zuciya ta tsakani da Allah ta gaskiya da kuma tabbatar da amana kuma ku yi yakini da juna ba wai in kun yi magana tsakanin ku ɗayan ku ya nemi ra'ayin wani wanda yake wajen gidan ba akan wannan magana da kuka tattauna to akwai buƙatar sirrin juna akwai buƙatar amincewa da juna akwai buƙatar dauriya da hakuri da zamani me yiwa yana da shi da yanzu baya da shi me yiwa ita tana da kyau da yanzu kaga ta haihu ɗaya biyu uku kaga ta rakwabe ba ta da kyau kamar yadda take da saboda haka idan kai juya yana kallon wata kai kokarin zaka jawo wata ka kawo a gida ba tare da karfin arzikin ka ya karu ne zaka iya daukan mata biyu ko mata uku ba ko kuma saboda wani abokin ka yayi kai ma shi kenan sai kana tsalle kana tunanin kai ma ka yi ko kuma ya auro yar gidan wane kai ma kana tunanin ka auro yar gidan wane to duka waɗannan abubuwa su ne abin da nake nufi da cewa tun kamin a ɗaura auren ake kashe auren sai dai a zo kawai a yi zama na ɗan lokaci na jarabawa da ƙarshe kuma ka ga daidaituwa ta yi wuya saboda bambancin halayya saboda bambancin zuciya ta hakuri saboda bambancin akidu saboda bambancin manufa saboda kuma gaba ɗaya ma manufa auren ta bangare guda biyu an sa ta ta fuska yaya ne za a ji daɗin rayuwa yaya za a iya zama na jin daɗi ba wai yaya za a yi shi a matsayin hanya wadda take za a yi biyayya ga Allah subhanahu wataala ta zama hanya da za a iya shiga aljanna wadda sakamakon ta sai bayan ma ka mutu ba to da yawa ba abin da ake tunani ba kenan a zamanin yanzu na'am to gashi uh, duk kun fayyace matsalolin wanda yawanci yadda suke kenan a zamanin mu na yau da muke ciki musamman ga mu matasa bari mu koma ga malama Maryam Lemu a tsawon wannan lokaci da kike wannan aiki shin akwai wani abu ɗaya da kike gani yasa ma'auratan yanzu su ba sa iya jurewa ga zaman auren nasu akan na da alhamdulillah ina son ma kafin ma in answering question ɗinki abinda shi barista ya faɗa batun aure ibada ne kin san babban kuskure da mutane da yawa suke yi suna gani kamar ran da aka ɗaura auren nan shikenan sun cika rabin addininsu. su and i really appreciate abin da shi ya faɗa domin yadda muke ibadan sallah yadda muke ibadan sadaka zakat zuwa hajj da sauransu iman ba ma tunani cewa Allah ya ce auren nan cika haƙƙinmu a aure shine cika rabin addininmu. Sauran fa a tara su duka tare fa rabi ne kawai. Amma ba ma ƙoƙari mu tabbata cewa ilimin da za mu samu kan sanin yadda za mu zauna da mazajenmu da matanmu muna da shi yadda ya kamata. Nan kuma za mu dasa aya a yau sai mako na gaba mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu barista bai nasarar kogo faskari da malama Maryam Lemu. sai kuma wakiliyarmu Halima Abdulra'ub da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.